Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barkamu da warhaka kuma barkamu da sake faduwa a wannan shiri namu na majalisun malamai. Shirin majalisun malamai shiri ne da ke zuwa mai sauraro kai tsaye daga wannan kafa ta DITB da alheri radio a kowace ranar Lahadi daidai wannan lokaci. A kuma yau insha Allah subhanahu wata'ala muna tare da babban malaminmu Dr. Kabir Asgar wanda ya kasance ba bako ne a wannan shiri ba kuma malam zai tattauna mana akan wani muhimmin darasi wannan darasi ko shine cin ribar lokaci a rayuwar musulmi da kuma musulunci ga baki daya dakta assalamu alaikum wa alaikum salam barka da shigowa kama kala barka da haka wata kusan shida <laughs> yau da to barka da shigowa to dakta ganin lokacin na zama da wuya mu gama wannan darasi ya zama daya a gafiri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 za mu yi tsokaci ne insha Allahu kan muhimmancin lokaci a rayuwar musulmi da kuma yadda ya kamata musulmi ya mori lokacinsa ah, abu na farko da nake so in fara ishara izuwa gare shi shine wasu ababen lura da shari'a ta da game da yadda ya kamata mutum musulmi ya mu'amalanci lokacinsa na farko dai a ah, shi al'amarin lokaci al'amari ne mai muhimmanci a musulunci hmm. ga rayuwar musulmi da haka za mu ga musulunci ya ta'allaka ibada mafi muhimmanci da bawa yake bayan kalmar shahada ita ce sallah an alakanta ta da lokaci inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta lalle sallah ta kasance ga mu'minai abun wajibtawa ne wanda ke tafa da lokaci ma'ana lokaci wani sharaɗi ne daga cikin sharadin yin sallah nan sauran ibadojin da ke biye da ita mm. dangin azumi da aikin Hajji da zakka hmm. dukkanin sa da lokuta da aka iyakance musu alhajju ashhurun ma'aluma hmm. kaga bayani game da aikin Hajji? Hmm. sannan game da azumi shahar ramadan ladhi unzila fihi alquran lokaci ne sananne sannan zakka hatta yaqula alaihi alhaul in shekara ta yi ko kuma wa atu haƙa goyon hasade idan wato na noma ne da makamantarsu aga idan maka lura za ga waɗannan ibadoji ba a sake su haka su tafi babu tsari ba hmm. kowace tana tsare akan wani lokaci sananne sannan Allah subhanahu ta'ala ya tsara wa musulmi lissafi hmm. wato a dinga lissafin lokaci ko da yaushe hmm. ya tsallaka anil ahilla kul hiya mawaqitu lin-nas wal-hajj suna tambayar ka game da jinjirayen wata hmm. aka ce abin lissafin lokaci ne da kuma sanin shekaru wato musulmi dole ya san halin da yake ciki hmm. kwana nawa ya wuce yau juma'a tsora kwana nawa hmm. yau azumi kwana nawa aka yi shekarar nan da muke ciki wata na nawa ake dole zama musulmi ya tafi da lissafin lokaci a rayuwarsa wannan ita ce rukka ta farko wato musulunci ya tanaji ibadoji waɗanda za su dinga sa musulmi yana tuni da cewa rayuwa fa tana tafiya al'amura suna juyawa sannan eh, musulunci ya kokarin ya nuna wa musulmi ya kokari ya ci moriyar lokutan ko wasu lokuta waɗanda al'adance ko dai zama ɗan adam yana shagala a lokacin zai ga an sa musu wasu ayyuka masu falala a misali tsakar hmm. wanda a ɗabi'ance kawai mutum su yake kwanta ya kwanta wajen annan laila su batar ya aka ce duwanda ta shi yake bada daddare ga falala kaza ga falala kaza don a kwaɗaitar zuwa ga wannan haka muka kalli bayan sallah asuba wani lokaci ne da bawa ya kan so ya je ƙara sarbo baccinsa sai to wanda ya zauna ya yi kaza ya yi kaza ya samu ladar umara zai samu kaza haka lokacin sallar walaha a ɗabi'ance galibin mutane a lokacin su daga sun shagaltu da neman duniya tun daga watakila karfe 8 na safe har zuwa a azahar galibin mu 'yan kasuwa ma'aikatan gwamnati masu sana'o'i kowa dai a lokacin yana cikin gabarin neman duniyarsa sai aka ce sallah walaha sallah ce ta awadina sai wanda wato hankalin shi ya koma lahira sannan zai yi haka musulunci yake kallon lokuta masu tsada waɗanda galibi mutane sukan shagalta da su haka kalli lokacin nan da aka ce akwai shi bayan sallar juma'a bayan la'ata a wancan zamun nan in an je sallar juma'a galibi aka yi tafiya ce mai nisa da kafa kamar a madina masallaci guda ɗaya da juma'a na manzo sallar sallallahu alaihi mutane suna zuwa daga awali kamar ka ce daga nan zariya misali a ce mutum ya zo daga soba mm. ko daga giwa mm. ko daga samaru eh, ya zo fada sarkin gaggo mai martaba a nan ya sallar juma'a kuma babu mota babu babu raƙumi wataƙila taƙi zai hau wanda yake da wadata ko da kama mm. don ya koma sai ya yi bacci sai ya yi jigajiya sai aka sa falala a bayan lokacin la'akari cewa ko ta sa'a ta musamman da ake samun lada hmm. duk wannan me sa aka yi haka dan kan mutum ya bar lokacin shi da biya gaba za dan duk wata awa guda ɗaya da ta wuce kamar yadda alhakin ya rojo a cikin musadarar mutum bai aikata wani abin arziki a cikinta ba ranar kiyama zai yana damar wa lillahi wa ina ilaihi raji'un hmm. haka sai musulunci ya hana musulmi ya wulakanta lokacinsa aka kuma kirkiro mishi ayyuka waɗanda za su hana shi cinye lokacin gaban za ko dai ya cinye lokacin shi ga abin banza ko ya bashi bai yi komai ba ko ya rasa wata fa'ida ta duniya ko ta lahira da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisi da fatacce ihris ala ma yanfa'u ka nace akan abin da zai amfane ka hmm. haka nan kuma aka hana musulmi ya bata lokacinsa wajen abin da zai shagaltar da shi daga abbatan Allah hmm. na duk abin da zai zama ya batar da shi daga ambatan Allah to za a mai tankiya za a mai tankiya kamar giya daga cikin abin da za ka hana giya da tata da sauransu mai Allah ya ce inna rindu shekaru an yi a bayan kuma adawata ta khamri wal wai wa da kuma an lahi wa an ne daga cikin dalilan haram saboda ya mutum ya sha hankalin shi zai gushe ba zai ambaci Allah ba ba zai sallah akan lokaci ba ba zai tasbihi ba don haka musulunci kokari ya hana duk wani abu wanda zai hana musulmi ya ci muryar lokacinsa sannan a sai mu kalli nassoshi wato wannan abu na farko kenan kawai sai mu kalli nassoshi na alkur'ani da mai girma wanda suka zo don su da mana muhimmancin cin moriyar lokaci alal misali Allah subhanahu ta'ala yana faɗa yana cewa ya yi lazina amanu la tulhikum ya lazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikirillah kaga Allahu la tulhikum hmm. kada wato dukiyoyi da ayaye su gusar da ku sa ku ku shiga cikin shagala daga barin ambatan Allah Allah kuma ya kirari ga masu wannan aiki ya ce rijalu la tulhihim tijaratun wala bayan an zikirillah kaga can an hana hmm. nan kuma waɗanda suka hanu aka musu kirari aka ce wasu mazaje ne na musamman hmm. wato yana daga cikin asara mutum ya biye ma dukiyarsa ko wata harka ta shi har ya manta da lahira mutum ya wayi gari zai sallah a lokacin lokaci wani ma juma'a za ta yi ya fito gidansa ya mamanta ya fito da shirin juma'a ba hmm. sai ya je ofis ko kasuwa ya ga ana shirin sai ya tana fayo juma'a wani iya tsawon wuni zai iya zama ya karanta aya goma na alkur'ani hmm. wanda kuma annabi sallallahu alaihi yana cewa mafi karanci wanda di ya karanta aya goma ta alkur'ani ba za a sa sunan shi a cikin gafalallu ba wanda ya gaza haka ya zama gafalalli sannan wato tasbihi din ma da ake bayan salloli na farilla sai ne gagara saboda dukkan hankalin mutane yana kan duniya sallan ma za a zo ne a guguje a aikin nan abun hawan ana idan da sallar ana fita ana ci gaba da harkokin rayuwa to babu shakka wannan ah, hanya ce mai haɗari kwarai mutane suke hawa kanta ah, akwai sura guda wadda malamai suka yi magana akan muhimmancin ta game da sanin darajar lokaci da yadda ake cin moriyarsa ita ce suratul asr da Allah ya ce wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr ah, bil munasaba a ban so ambaci wannan ba amma munasaba ta kama har zuwa magariba din nan eh. Allah ya san namar cewa zai program din nan wannan abokin tafiyar nawa Suhaib shi ne muna zaune da shi sai ya ambaci wannan sura sai na ce mai ka bani Allah ta ji yadda na samu maudu'i na shi ka na ce ya zo eh. shi ma ko zai dan ce fa albarka sun bai shi malam sai <laughs> to almuhim hmm. wannan sura imamu shafi yana cewa wannan sura kadai ta ishi musulmi zuwa a ce ita kadai Allah ya saukar wal asr Allah ya ce na rantse da zamani ko na rantse da sallar la'asar ko lokacin ta innal insana lafi khusr lallai mutum yana cikin asara al insan nan malamai suka ce istigraqul jinsi ne dukkan dan adam yana cikin wannan asara in banda waɗanda Allah ya togaci hmm. Allah ya ce lallabi na amanu sai dai wanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki na gargari wa tawaso bil haqqi suka yi kama kama aka taimaki gaskiya mm. wa tawaso bil sabri kuma a cikin aikin gaskiyan nan suka yi hakuri da juna mm. sai malamai suka ce wannan ka'idoji guda hudu da Allah ya togace su ne ka'idojin rayuwar musulmi mm. abu na farko shine imani imani shine abu mafi tsada da musulmi ya mallaka da haka ba a wasa da duk wani abu da ke da alaka da imani ba a so mutum musulmi ya kusanci inda imaninsa zai samu shakin shi za ka ce zuwa gumboka kawai yana iya sa a kyasa sallaka ta kwana arba'in aka ce gasgata shi za a yi za ka kafa cewa abinda Allah ya sa wani za Allah sallallahu alaihi wasallam aka hana duk wani abu hata wasu wasi da mutum zai aka ce in yayyace a uzbila na shifarar saboda muhimmancin imaninsa hmm. domin wannan shi ne da idan ka same shi to koyaye ne ko da na ƙurya ne ba ka sha shi ba eh, za ka tsira insha Allah mm. to abu na farko kenan al billah ah, sannan abu na biyu Al'amalu Saliha salihah mm. ayyuka nagari shi imani kadai baya zama lafiya babu aiki ah, shi imani kamar wato dashe ne kamar da kasan dashe baya rayuwa mm. sai da kulawa da shi sai an masa ban ruwa an sa masa taki an masa feshi an kewaye shi saboda kada awaki ko dabbobi su bata shi an ta masa an ta kula da shi sannan sai ya tashi waɗannan su ne ayyukan da ke tara imani e wannan ban ruwa da dake da abin nan da sanya taki da waya da feshi da sauransu su ne waɗannan ayyukan imani ma'ana dangin sallah dangin azumi zangin karatun alkur'ani sadaka zakka biyayya iyaye tasbihi da sauran ayyuka waɗanda suke suna ƙara yaukaka imani wannan haka ake so musulmi ya rayu ƙa'ida ta biyu ƙa'ida ta uku shine wata tawaso bil haqq ya zama musulmi a tawasi a nan suna suka ce malamai suka ce shine a taawun alal haqq taimako akan duk wani abu na gaskiya wa'un na magana ne ko na aiki ko na tunani wato musulmi ya zama yana da alfanu a cikin al'ummarsa ba ɗan zaman kashe wando ba ne al'ummarsa tana cin moriyarsa ta yadda zai zama ya toshe wa al'ummar da yake cikinta wani ji a sana'arsa a aikinsa a harkarsa a rayuwarsa da iliminsa da dukiyarsa duk abin da za a taimaki masa al'umma ya zama da shi a ciki ba irin wannan alaƙoƙi tsakanin shi da mutane cikin al'ummarsa zai game da mutane iri daban-daban wasu su so juna wani ba za su so juna da shi ba wani halin su ya tsaya su fahimci juna wani kuma ba su fahimci juna ba da haka dole sai an yi haƙuri shi ne wata wasu bi sabr suka zama masu haƙuri shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi alkhairin mutane shine wanda yake cakuɗe ɗaniya da mutane yan uwansa kuma yake haƙuri akan cutar wanda suke masa waɗannan ƙa'idojin guda hudu malamai suka ce su ne ƙa'idojin rayuwar musulmi to almuhimmu mu a wannan tattaunawa da muke shine wato yadda Allah subhanahu ta'ala ya rantsuwa da lokaci rantsuwa da lokaci na nuna muhimmancin lokaci a cikin ainihin wato al'amarin rayuwar musulmi kawai mun ɗauka al'asur zamani gaba ɗayan ko kuma al'asr lokacin sallar la'asar kamar yadda malamai suke fada ko kuma ita kanta salar la'asar din wanda ita ce asbatul wusta da ana fassarawa haka har ila yau a cikin alkur'ani Allah subhanahu ta'ala ya sake wani bayani da yake nuna zuwa ga muhimmancin lokaci hmm. fadin Allah fa'iza idza faragta fansab wa ila rabbika farghab Allah ya ce fa'iza faragta in ka gama fansab hmm. to ka kafi akan ambatan Allah wa ila rabbika zuwa ga ubangijinka farghab ka zamme kwadayin falalarka al-imamu ibnu jarir ne tabari shaykhul mufassirina rahmatullahi alayhi da yazo fassara wannan aya sai yake cewa malaman tafsiri sun ambaci fassarori daban-daban game da wannan aya amma fassara mafi zama daidai ita ce cewa Allah subhanahu wata'ala yana umarnin manzansa alaihi salatu wassalam akan cewa duk abin da yake da zaran ya gama wani shagali sawa'un shagalin nan na duniya ne wata matsala ta rayuwar duniya ko ta lahira to kar ya koma ya shanta ki sai za faragata duk abin da ka gama mm. fansab to ka te akan bautar Allah babu wani abu da zaka zama kana musulmi ka ce wai to yanzu ka gama bari ka samu ri ka tsuguna ka ci duniya da tsiki mm. a so ake ka ci gaba da nacewa ga bautar Allah ubangiji yace duk wani shugul na duniya ko na lahira da ka gama shi to fansaffi ibadati ka kafe a cikin bota Allah walishtighali galifi ma yuqarribuka ilai ka shagaltu da abin da zai kusantar da kai zuwa ga Allah mahalicci yanzu wannan fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake umarni mm. yayi wannan kaga bil ahra sauran ainihin wato al'ummar mm. su san cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana umarninsu. da ko da yaushe su zama cewa suna cikin shagalin bauta shi sa Allah ya ke faɗa kula ah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin kace musu dukkan rayuwata da ma mutuwata da yankana da dukkan abin da nake yi a cikin rayuwata lillahi rabbil alamin na Allah ne ubangiji madaukakin sarki wato shi musulmi dukkan al'amarin rayuwarsa yana tafi ne a bisa tsarin da Allah ya ainihin saura shi a kai zaka wannan aya tana nuni zuwa ga shin cin abinci kake yi bacci ka tashi ka je jihadi ne ka dawo a ofis kake a makaranta a gida duk abin da ake yi ya zama a cikin sha'anin ka sanya Allah a ciki komai ka kana tafi da shi yadda Allah ya ce a tafi da shi Mana yin ibada ce dama ibada ce kai tsaye idan ko mu'amala ce wajibi ne ka kula da ababen da musulunci ya tanada game da wannan mu'amala idan ma wani abu kake aikata wanda yake halas ne wajibi ne ka tsaya daidai abin da kake bukata sai yana daga cikin kamar da ibn zuzi yake faɗa mm. yana daga cikin babin da wato shedan yake zakkewa mutane shine ya sanya su su igraki su wuce maka da rawa game da abin da asalin shi halas ne. Mm. abin da shafa abinci da sutura da aure da kwanci tashi da sauran ababen da mu'amala ya halasta su yi dama mm. amma sai shi ɗan ya mantar da su asalinsu sai su shagaltu da wannan halittun ya zama shi wasu gaba ɗaya kai za ku wanda ya jarabtu shi bayi da aikin banda siyan sutura wani siyan motoci wani kawai ya gyara gida shi ne damuwarsa wani aure ne damuwarsa kaga duk wannan halas ne asali amma ba su ne makasik ba wasa'il ne an yi su ne don ka samu raha ka samu kwanciyar hankalin da za ka yi ibada don ya zama duk ka duka energy din ka ƙarar da shi akan neman dukiya duka energy ka karar da shi akan auratayya duka energy ka da dukiya ka ƙarar ta akan siyan motoci da siyan wayoyi da siyan suturu to me ka me ka bar wa addinin ka kuma kenan sai zama addinin ka babu abin da ka bar masa ka cinye komai naka a cikin ainihin wato duniya to shedan yana zuwa da mutane ta wannan fuska ta hanyar shagaltuwa da halas su manta asalin su mm. wanda asalin kuma shine faɗin Allah subhanahu wa ta'ala وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بان هل تسأل جنو دا متاني بين الله سبحانه وتعالى إلا ليعبدون سيدان سبوتام Allah ya ce ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun ni ba na neman wani arziki a wurinsu kuma ba na bukatar ci da ni Allah ba bukatar kuma a wurin mun da bautan nan da ya daura mana shi sa Allah yake cewa afa tun annama kuma abasa kuna ganin mun halice ku ne kawai ga banza shirita wanda kuma yana turja'u ba za ku dawo ba Allah subhanahu wataala a cikin hikimarsa da tsarin sa bai halicci mutane haka nan gaban ba kamar da ko da dan adam ne bai yiwuwa ya gama gini ya sa ma'aikata a yi zane a zo a samu fili a gyara shi a zo a yi fandisho a yi gini ya kai iya yadda ake so ya kai sai zama bai da wata manufa a wannan girin da ba a tambaye shi ma mai sa kai cewa la'ayi ma ban ma sani ba na dai ne kawai kaga za a zarge shi da rashin hankali ko rashin kan gado ko kuma a ƙarya yake ko rufa rufa yawa saboda ya saba wa magana ta hankali to ina kuma Allah da ya wannan halitta ta dan adam da yake cewa kuma ya daidaita halitta shi fa khalaqa fa sawwa na ya halitta kuma ya daidaita yawa inna khalaqana insana fi ahsani taqwim mahalitta dan adam akan kyakkyawan tsari to kuma sai a ce babu manufa ba zai yi ba to Allah da kai sai ambaci manufar manufar ita ce mafi girma ita ce ibada baya ga ita akwai manufa ta abin nan wato khilafa wakilcin Allah bayan kasa da manufa kuma ta ta'amir raye kasa din amma dukansu waɗannan wasa'il ne ga asalin wannan ibada wajibi ne shi mutum musulmi ya kalli rayuwarsa ya tabbatar cewa ya kayyafa ta zuwa ga abin da zai ci moriyarsa zuwa ga abin da ba asara bane mm. abin da sa ibn jaririn ya faɗi wannan magana yake cewa saboda idan aka kalli idan aka da aka ce fa idza faragata to tana daukan duk abin ka gama fansab ka ainihin wato zan mai kafewa akan bautar Allah mm. ubangijinka sannan akwai su abin na hayan yanzu ayoyi guda biyu a cikin suratul a'la fadan Allah subhanahu ta'ala walal akhiratu khairun wal akhiratu khairul laka min al'ula da kuma wal akhiratu khairun wa abqa kaga ayoyi ne masu kama da juna hmm. khairul laka min al'ula hmm. ta karshen ta fiye maka alheri fiye da ta farko khairun wa abqa ta fi alheri kuma take da tabbas yanzu Allah da ya halicce mu ya san mu ya san makoman mu ya san abin da ya sa ya kawo juna fushi yake fara wannan mm. amma kan lura da kyau a aikin mu kamar mu gaskata wannan maganganun ba mm. mata ma'ana lisanul hal mm. babu dai musulmin da zai ce ba haka bane musulmi ne bai sa Allah ya magana ya ce ba haka bane amma aiki to kamar ba haka bane in muka lura da yadda misali muka ba duniya muhimmanci muke bata lokaci a kanta ala hisabil akhirah kamar ba mu imani da waɗannan ba kamar ba mu yadda ala zunnu ulaika annahum mab'usun li yawmin azim wai waɗannan ba sa tunanin za a tashe su ne shi yasa wato sai malamai suka ce wannan mas'ala ta ta muhimmancin lokaci mm. tana bayyana ƙarar a waɗannan ayoyi cewa waɗannan lokuta da muke cinyewa a duniya mm. wanda ƙididdigaggu ne kaɗan ne ba wasu masu yawa ba ne wanda kuma za a kai ranar da za su ƙare hmm. kamata ya yi mutum sai ƙoƙari ya ci moriyan wannan ainihin kakan lokaci wanda kamar da Allah yake sha ka annahum yawma yarawnaha ka hmm. annahum yawma yarawnaha hmm. lam yalbasu illa ashiyatan aw duha kamar ka ce su mutane yawma yarawnaha inda za su ga alkiyaman nan lam yalbasu kamar ba su zauna a duniyan nan ko a kabari ba illa a shiyatan au hmm. face wani yammaci kwaya guda hmm. ko kuma wato hantsin wannan wannan wunin hmm. ma'ana kamar awa uku hudu biyar kenan kawai su duk daɗe wanda mutum ya a duniya da kuma duk daɗe wanda ya a kabari daga mutuwarsa zuwa tashin alkiyama abin da zai gani kenan kashi kaga wannan lokaci duk sa ko duk daɗewansa ko don daɗin jin da aka yi nashi mm. to ba wani lokaci ne wanda yake abin a zo a gani ba an kwatanta shi da abin da ke tafa a bayan wannan rayuwa mm. shi sa malamai suke cewa muhimmancin lokaci an alakanta shi da wata hakika wadda babu wanda ise musunta mm. ita ce mutuwa domin a ah, da haifin mutum tafi shi kenan ba ya tafi countdown ne mm. lissafi ne zuwa ga mutuwa eh, yanzu idan muka kalla yanzu misali mu dauka a yanzu muna shekara ta 2021 idan ka cire shekara 20 baya daga 2021 yanzu ko mm. daga 2001 mm. zuwa yanzu duk wanda yake yana daga lokacin ya ci shekara 20 kenan rayuwarsa eh, idan 40 ne shekarunsa to yanzu ya ci rabi sura rabi idan shekarunsa talatin ne ya ci biyu bisa uku idan kuma iya shekarun ne to sai wata kila sauran ragowar kwanaki amma haka muke ta tafiya muke tafiya wa antum la tash'urun ba ba mutane ba ka ma damuwa hmm. kamar ma ba ba akan wata wata turba ko wani darbi suke ba hmm. wannan hakika ta ta mutuwa wadda Allah subhanahu ta'ala yi magana akan ta kamar fadin shi wa taqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun Allah yace ku ji a hirdinku da ranar da za a mai da ku zuwa ga ubangijinku sannan kowane rai a bashi abin da ya aikata babu zalunci Allah yace ah, ah, wa an fi kumin mara zakana kun min kabli an yi atiya ahada kumul mautu fai rabbi laula a kartani ila ajalin karibin fa a saddaka wa akun min ya ce ku ji tsoron ku ciyar da dukiyanku wa an fiku min mara zakanakun ku ciyar daga abin da muka azurta ku min kwable an yi a tiya ahada kumul mautu tun kafin mutuwa ta zo wa ɗayanku fa ya ƙula rabbi laula a hartani ila ajalin karibin fa a saddaka wa akun mina salihin sai ce ya Allah ka ina ma da za ka ɗaga min ƙafa ya Allah mm. ila ajalin qaribin wani ɗan ajali ƙanƙani, fa asaddaka in samu ne sadaka wa akun min salihin in zama daga cikin salihan bayi wannan aya tana bayani ne akan hadarin da mutane suke ciki ta fuskoki guda biyu hmm. fuska ta farko shine shagalta da duniya din fuska ta biyu shine rike dukiya wanda a ƙarshen rayuwa sai mutum ya gane ba ta da amfani yana so a bashi damar da ma zai ci da ita mm. fa asaddaka kaga bai ce fa usalliya mm. au asuma mm. au ahujja sai yake ta yi duk waɗannan yayi su amma a sa'ad da yake yin su yana kankama da dukiyarsa baya ciyarwa to yanzu yana ganin cewa aiki mafi samar da lada nan da nan shine ci da dukiya a bashi dama ajalin ƙari Allah a ba da lokaci kankani ba a mai mutane rayuwarsa ba Hmm. a ga wannan hakika ce mai matukar ban tsoro game da wannan rayuwa da muke da yadda muke bata lokacinmu hmm. don haka a cikin wannan aya akwai hadarin wato jinkirta tuba da taswif mutum ya dinga cewa zan yi kaza hmm. kwanan nan zan yi kaza insha Allahu in na samu hali nan gaba zan yi kaza ya ta jinkirtawa da kuma rashin ista'idad rashin shiri mu barin wannan rayuwa shi yasa kuma kamar da muka ambata tana nuna falalar sadaka daga cikin ayyuka da haka mutumin da zai gab da mutuwa zai nemi a bashi dama ya kasa ambaton komai sai sadaka sadaka zai ambata daga cikin ayyukan da zai kenan wannan aya tana kwadaitar da musulmi akan yi sauri ya gaggawa ya aikin alkhairi mm. kuma daga cikin wannan ayyukan alkhairin da ake neman shi da yi shine ya sadaukar da dukiyarsa ya ba wa Allah dukiyarsa yi kyauta yi sadaka ya sada zumunci hmm. ya ciyar ya taimaka wa addinin Allah ya da jariya duk abin da zai ma dukiyarsa ta yaukaka hmm. ya kokari yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabbai a cikin ku wane ne yafi son dukiyar magadansa fiye da dukiyarsa hmm. sai suka ce babu wani a cikin mu sai ya zama cewa ya fi son dukiyar kansa fiye da dukiyar magadansa sai annabi sallallahu alaihi dukiyarka ta kanka ita ce wadda ma kaddamta shine abin da ka gabatar a rayuwarka wanda ka tura shi zuwa cikin littafinka na littafin lada abinda kana raye ka dauka kai aikin alkhairi dukiyar magadanka kuma ita ce wannan da kake ta alkintawa kake ta ajiyewa, kake ta ɓoyewa, kake ta siyan kaddarori kana tunanin kai dai ka tara don ka mutu ka bawa 'ya'yanka gado mai yawa da hmm. ya ce wannan dukiyar magada ce ba dukiyar ka bace hmm. amma ka za a aikace sai zama kafi bautuwa gare ta kafi ɗaukanta da muhimmanci kafi alkinta ta hmm. kafi ganin cewa ita ce ya kamata ka ɗauka da muhimmanci da ka sai inda karfin ka ya kare a kanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu wannan wato kwatancan don su gane muhimmancin ciyar da dukiya kuma alhamdulillah sabai sun gane haka labaransu da kissoshin alkur'ani ya bayar game da su cike suke da ciyarwa da abin da suka yi na taimakon addinin Allah Allah ya kara musu yadda ga bakininsu don haka abin da ya kamata musulmi ya lura da shi shine kai ya dinga damuwa da wai yaushe zai mutu kamar da usaini yake cewa mm. ko a ina zai mutu amma ya damu da a wani hali zai mutu mm. halin imani ko kuwa domin wannan rayuwa ko mun tsawanta ko mun tsawon rayuwa ah, ba ta da wani ah, tabbas kamar da muka ji game da aya ka annahum yawma mm. da lam babu illa ashiyatan aw ha cikin karshen cikin nan ko daga bawa yana da kyau ya tsaya ya yi tunani ya ga menene zai yi wanda zai amfane shi kamar na fara ambaton wancan hadisin na al hakim mm. wanda mazara ta islam yake cewa duk inda mutum ya zauna idan ya zo tashi ya kafaratul majlis mm. idan alkhairi yayi a wannan wajen wannan kafatul majlisi za a lullube ta da ainihin wato wani kyakkyawan kyalle yana kanshi na almiski a zo ita rana alkiyama a cikin lissafin ayyukan shi na alkhairi idan ko sabon Allah ya a wajen sai a gafarta mishi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya zauna a waje ya tashi bai wannan addu'a ba sai na dama zaman shi a wajen ma'ana zama da mutum zai a wata majalisa ko wani wurin zama wanda kawai rashin aikin ne wanda shi a wajen wato lokaci ya mushi yawa to ba karamin tasgaro bane ga rayuwarsa ba karamin asara bane a magabata daga cikin sahabbai da na bayansu sun kasance suna kokari wajen su ga cewa sun ci moriyar lokacinsu tarihin al'ummar farko annabi da sahabbansa da na bayansu cike suke da ainihin wato irin wannan yanayi na cin moriyar lokaci ba sa barin lokaci ya wuce hakanan kawai ba su komai ba inda mm. suka zauna tasbihi suke in suka zauna sai a ce to wani karanta mana alkur'ani idan ya karanta sai su fara mudarasa mm. a fara tattaunawa akan me ke cikin waɗannan ayoyi na hukunce-hukunce da fiƙihu da fa'idoji da kyakkyawan zubin zance haka suke karar da lokacinsu in sun mm. koma gida cikin iyalansu abin da suke kenan wato ba sa zama haka kawai siddan yadda mu yanzu mutum zai fito ya zauna ko a ce wani ya ne ce wallahi kawai ni na ji zuwa ne kawai na dan na dan eh, rage lokaci ko mm. na dan rage lokaci mm. ma'ana kawai so nake wasu awa biyu uku su wuce eh, gaban za eh mm. <laughs> kaga wannan wato abun abun mamaki yanzu kwatancin da muka yi alaga ta mala daga daga shekara ashirin baya da suka wuce idan mutum ya tsaya kallon rayuwar shi misali ya tsaya ya makan shi hisabi ya tambayi kan shi wato a wannan shekarun me ne aya na ta alkur'ani na iya hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam guda nawa na iya so na ina zuwa koyan addini na iya dagewa wajen yin azumin nafila na iya dagewa wajen yin sallah cikin jami'i mm. shin a rayuwa ma misali mu dauka a rayuwa ma me nayi wanda zai amfane ni mm. me nayi wanda zai amfani al'ummata mm. ya kamata mutum ya wa kanshi irin wannan tunanin domin ina kusance da wannan saboda wannan karnin galibin mutane irin sauyina akan idan mu aka fara wannan karnin wani sabon karni ne mm. daga shekara ta dubu biyu misali zuwa yanzu yanzu kaga an ci wajen ɗaya bisa biyar ɗinsa an ta san marubi'insa abubuwan da suka faru a rayuwarka menene kake gani me kake tsammanin idan da za a yi maka hisabi akan waɗannan kwanakin kin kana ganin za ka samu pass mark ko kuwa idan mutum yana raye ya ga waɗannan irin ababen lura mm. to lalle yana da sauran dama ta ya gyara rayuwarsa don manzo Allah sallallahu alaihi ya bayyana cewa duk wanda ya ya rayu daga cikin abin da wato wanda rayu shi tafi albarka shine wanda ya dade a duniya kuma ya aiki na gari mm. wannan a rayuwar shi za ta yi masa albarka in Allah ya so mm. to shine nake ganin alzatu malam bayan wannan mukaddima yana da kyau mai tambihi zuwa ga wasu ayyuka wanda idan mutum yana yin su zai ci moriyar lokacinsa lokacin shi ba zai tafi a banza ba abu na farko da nake suna mana tambihi shine wato tsaye da farillai farillan ayyuka da Allah subhanahu ya ɗora mana musamman sallah wanda kamar yadda na Umar yake cewa la hadda islami da taraka mm. yana kuma cewa man yi a hafa limati wa ha abya babu rabo a musulunci ga wanda yake wasa da sallah ko ya bata mm. Ya ce kuma wanda da yake wasa da ita kuma da zai aika da shugabanni da zai ba su mukamin kantoma ko gwamna sai ce to na tura ku ne ku tsaye da sallah kafin ku tsaye da aikin gwamnati ya ce duk wanda bai tsaye da sallah ba zai iya tsaye da sauran ayyukansa ba na haka waɗannan gwamnoni na umar aikinsu na farko assignment ɗinsu na farko shine tabbatar da an yi sallah a kan lokaci mm. to mutum musulmi ya yi kokari ya ga cewa yana yin sallah akan lokaci musamman maza wanda suke sallah a cikin jami'i mm. da kuma iyayen mu mata waɗanda su ma za ka ga suna da wasa da sallah wani lokaci ba sa yi sai san da suka samu suka samu faraga sai sun gama iya abin da suka kitsa wa kansu ko suka tsara ko yanayin rayuwarsu ta, ta, hukunta su yi wannan ayyuka ya kamata musulmi ya zama ya kula da sallah akan lokaci wannan ya daga cikin hanyoyin samun ya mori lokacinsa mm. sannan baya ga sallolin farilla da kuma sai ya da salloli na nafilfili mm. musamman a sunanin rawatin wato sunonin nan na yau da kullun da aka saba na sallar wato rakatal fajiri mm. da da da ake yi kafin da bayan azhar da wanda ake yi kafin la'asar da wanda ake yi bayan magariba da kafin da kuma bayan isha'i waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake yin waɗannan salloli mm. Allah zai gina mishi gida na musamman aljanna mm. wannan yana daga cikin hanyoyin cin moriyar lokaci mm. sannan amfani da waɗannan salloli dan yin addu'o'i da zikirori waɗanda aka saba a lokutan da wato mutum idan da sallah na farilla wannan ma hanya ce ta cin moriyar lokacinka da aikata aiki na gari a cikinsa sannan ah, ambatan Allah a koda yaushe manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance yadkurullah fi kulli ahyani yana ahwali yana ambatan Allah a kowane yanayi yana ambatan Allah a halin kwanciya a zaune a halin tafiya a sa'ad da yake cikin mutane a sa'ad da yake shi kadai a ko da yaushe annabi sallallahu alaihi wasallama yana ambatan mutane hmm. sannan kuma wani sabi ya tambaye shi yake cewa ya manzan Allah inna shara'i al-islam qad kasurat alayya abubuwan da ake so na aikata a shari'ar musulunci sun mana yawa hmm. ka bani umarnin wani aiki da zan dinga yi wanda zai zama na ci muryarsa sai na zuwa sai yake ce masa kar ka bari harshen kai ya bushe daga ambatan Allah hmm. kar ka bari harshen kai koyaushe zama yana danyen taka hmm. a wajen ambatan Allah subhanahu wa da haka ambatan Allah yana daga cikin hanyar wato samun moriyar lokuta sannan sai kuma a wato sadaqatu jariya sadakoki masu gudana wanda sa daga cikin abin bayan mutum ya rasu zai ci moriyar su amma nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ya tabbatar da cewa idan mutum ya rasu ayyukansa duk za su tsaya amma daga cikin ayyukansa wanda za su ci gaba da kawo masa lada mm. shine aikin da ya sanya dukiyarsa ya dakatar da ita akan addini mm. ta hanyar gina wa musulmi wani abu da za su ci sa na gida ko masallaci ko rijiya ko makaranta ko duwar abu da musulmi za su ci gaba da cin moriyarsa yana ci gaba da gudana mm. to wannan shi da gaskiya ababen za su ci gaba da kaiwa da musulmi wato lada cikin kabarinsa yana daga cikin ayyukan da idan ka yi su za ka ainihin wato kasance a kaci moriyar lokacinka da dukiyarka da rayuwarka sannan malamai sun lissafa ila yau akwai mutu. alal a'mali salihah mm. dogewa wajen yin ayyuka na gari da ka saba mm. wanda a sandiya haka idan wani yanayi ma ya zo wanda ba za ka iya ba rashin lafiya ko damuwa ko tsufa to sai a ci gaba da rubuta maka wannan ladan ma'ana mutumin da ya saba yana azumin litinin da alhamis mm. ko ya saba azumi sau uku a kowane wata ko ya saba kiyamun laili ko ya saba karatun alkur'ani ko ya saba halartar darussa na karantar da alkur'ani idan wata larura ta zo ta hana shi yin waɗannan ayyukan. ba wai dan raɗin kansa ya daina ba mm. to sai Allah subhanahu wataala ya ce malaiku a ci gaba da rubuta mishi ladan kamar yawan aiki mm. mutumin da ya saba jijjifin zuwa masallaci mm. ya saba ainihin halartar sallar jami'i idan wata larura ta hana ya je to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake sai Allah ya bada umarni a cigaba rubuta mashi wannan ayyuka da ladan su cikakku kaga ita ma hanya ce ta cin moriyar lokacinka ka dage akan ayyuka na gari har ka samu shiga a gurin Allah subhanahu wataala sai kuma wancan da muka ambata wato at-taswif dole ne mutum ya zama yayi tajannubi ya guje ma at-taswif ma'ana daga lafazin saufa mm. da sannu mm-hmm. da sannu wato mutum ya dinga cewa zan yi zan yi zan yi so da dama mutum idan yana yana zaune sai tunanin ka ya kamata ne aikin ka zafa mm. gaskiya ya kamata ne kai na faɗa na koma makaranta mm. zai faɗa wa matashi wannan magana in Allah ya so zan je zan koma makaranta dinga halartar majalisi in Allah ya so zan koma in ƙarasa haddata in Allah ya so zan je in yanki fom in koma makaranta in yi digiri mm. zai ta ambatan wannan zancen har shekaru su wuce kwanaki da shekaru da watanni sai ta wuce yana ta zanyi zanyi zanyi zanyi kuma bai yi ba wanda shi ake ce ma at-taswif Eh, wata daba ce ta ɗan da yake halakar da mutane sai na maka cewa ah, akwai sauran lokaci mm. babu damuwa karka damu akwai sauran lokaci ci gaba da jira ne kai ta jira har ka jira gawan shanu wannan dole sai mutum kokari ya yaki zuciyarsa ya guje shi ta hanyar almusara'a ila amal mm. ila fa'at da zaran ka ji ya kamata kai abu kawai ka shi kai fara yin shi aikace baka makara ba amma ka dinga cewa to bari in jira bari mu gani ko sai gobe ko sai Allah ya kai mu wani wata sai na kira waya ko sai an biya albashi ko sai damuna ta wuce in Allah da sai bayan Ramadan hmm. bari dai mu gani muna nan dai muna shiri to na sai abin ya gagara eh mutum yana so ya taimako yana so ya wani aiki na gari ya ga ana gina masallaci a unguwa ko ana islamiyya ce to Allah da ni ma ina so zan ba da taimako hmm. yana ta haka in Allah ya so har abu a gama bai bayar ba hmm. mafi yawan mutane suna samun kasa cikin wannan damuwa kuma babu abin da ya hana su illa kawai nauyin jiki suna da wadatar da za su bayar kuma suna so su kuma suna da niyya ta gara a kai amma kawai sai sabbata kuma shaitan hmm. shaitan kawai sai dinga nauyaya musu jiki su kasa yin wannan aiki har su ainihin wato yi latti ga baki daya su rasa wannan ladan wannan ya daga cikin hanyoyin da mutum zai bi ya ainihin wato samu ya maganin wannan shine ya zama yana da ƙwazo yana da azama mm. ya ƙoƙari ya cire wannan a ransa mm. ah, sannan sai kuma yawaita istighfari da tuba mm. yawaita istighfari da tuba a kodayaushe mutum bakinsa ya zama yana yawaita ambatan Allah da istighfari da tuba da ainihin komawa zuwa ga Allah mai tuba mai nadamar zunubinsa to kamar wanda bai da zunubi ne ah. kuma Allah subhanahu ta'ala yana son masu tuba inna Allah yubu tawabina Allah yana son masu tuba wanda sun yi laifi sai su nadama su gane cewa ba su kyauta ba sai kuma su koma su tuba ga Allah to Allah yana son irin waɗannan bayin ah. Ah, har ila yau ta malam daga cikin ababen da mutum zai yi mori lokacinsa akwai koyon ilimi na addini hmm. mutum ya ba da rayuwarsa wajen koyon ilimi na addini to malamai suna raba koyon ilimi na addini zuwa gida biyu akwai ilimi na addini wanda yake fardu ain farilla ne akan kowa sai ya koya ma'ana tun daga koyan tsarki da alula da sallah da wankan janaba da sauran abubuwan da suke da alaka da ibadar da muke a kullum mm. sallah da sauransu wannan wajibi ne akan kowane musulmi ya tsaya koyi abin da zai ah, ma'arifatu ma yusahihu bihi dinahu ya san abin da zai inganta addininsa wannan wajibi ne duk musulmin da bai koyi wannan gwargwadon ba mm. to babu shakka yana cikin garari yana cikin sabon Allah subhanahu ta'ala a cikin addininsa wanda bai san yadda zai gyara addininsa ba mm. tsarki da sauran ibadoji da wanka da ɗahara da sallah da ainihin wato sahau da makamantoshi to wannan na ɗaya kenan bangare na biyu kuma shine ilimi wanda yake yana gaba da wannan wanda mutum zai zurfafa ya san matsaloli ya san ta'asiri na matsaloli ya shiga cikin ulumul ala mm. ya nutso cikin ilimi na mas'alar hadith ko usulul fiqh mm. ko tafsiri ko ulumul qur'an ko lugal arabiya ko duk wani ilimi da ke shari'a hidima mm. to wannan kam kamar da ibn abubakar yake faɗa yake cewa to ba zai taɓa isar ka ba to shine ake magana a nan ka nutsi cikinsa da kyakkyawan niyya kai nutso ciki kai ta neman sa domin shi duka abin da ke cikin ilimi alkhairi ne wanda kuma duk ya ciyar da rayuwar shi don haka to ya ciyar da ita zuwa ga abu mafi girman alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi wanda yake mashhuri yake cewa mala'iku suna yin inuwa ga ɗalibul ilmi yake cewa hatta kifaye a cikin ruwa suna neman gafara ga ɗalibul ilmi da mai karantar da shi hmm. annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a ta gari yace Allah ubangiji haskaka fuskar wanda ya ji hadisi daga gare mu hmm. ya kiyaye shi ya isar da shi ga waninsa hmm. so da dama mai isarwa yana kaiwa wanda ya fi shi fahimta so da dama ana samun mai dauke da ilimi wanda ba malami ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a ta kirki ga ainihin wato mutane masu karantar da ilimi da haka hanya ce ah, baya ga istismari na lokaci kuma za ta taimaka wa mutum wajen wanzuwar ambatansa yanzu jiba irin mutanen da ake ambato imam malik yanzu ya fi shekara dubu da mutuwa mm. amma har yanzu ana ci gaba da ambatansa me yasa ake ambatansa iliminsa mutanen da ya rayu da su akwai makwabta akwai sirrikai akwai yan uwa akwai yan garin duk ba a san su ba mm. sai shi aka sani Allah ya wanzar da sunansa haka imamul bukhari haka bai haka dara kutumi haka ibn hajar mm. haka eh, abin da al-qayrawani da sauransu duka sunan sun wanzu ne saboda ilimi da suke da shi yana da gaskiyan abinda zai sa mutum ya zama ya ci more lokacinsa ya zama yayi aikin ilimi kuma malaman farko sun kasance suna da irin wannan wato eh, jarabtuwa da san su mori lokacin saboda ilimi mm. a halin tafiya a halin rashin lafiya wani ma a halin shiga makewayi mm. baya fasa yin wata hidima ga ilimi akwai wanda yana makewayi zai sa ana karanta mai hadisai daga waje yana jin su akwai wanda zai zo ya zauna da bai wasa kamar yadda zuhuri yake yi mm. ya ce to saurara in karanta miki hadisan nan saboda zai so ya bacci ita bata ma san me yake karantawa ba zai ta karantawa tana saurare akwai wanda yana tafiya cikin kasuwa kamar kamar Khatibu Bagdadi yana tafi da littafi yana karantawa in jana'iza ya zo kawa kafin a fito da gawa yana karantawa liman yana da tsawu yana kara dubo na abu ibn jalil tabari yana kwance a gadon mutuwa ma ana karanta karatu ya ce a daga ku bani alƙalmi da tawada aka ce me zaka ce zan rubuta waɗannan maganganun da aka ce me zaka yi da su yace ai gara na na riske Allah alhalin na san su mm. akan na riske Allah ina jahilta waɗannan mm, mm. masaloli to kaga haka magabata suke da wato kulafuci mm-hmm. wajen nacewa su ga cewa sun mori lokacin su sun yi istimarin sa don ilimi ba sa zama kawai haka yadda mu muke zama mm. mu ce kawai bari mu zauna a dakali ko a majalisi kawai ko a majalisa kai ko dan mm. majalisa daban majalisi da eh, majalisa wajen share fagen shirme kenan mm, majalisi kuma shine na ilimi a gun bahaushe zan majalisa ma hada dan butan shayi yawa za a zo a dan butan shayi haka da eh, gahawa a dan zo da dan balango in masu wadata ne eh. ana ana saka shi a irin yajin nan dakan maza da ake cewa saboda lokacin ya lalace eh, eh. na'am to wannan ba haka su suke yi ba mm. shi ka ga rayuwarsu ta bambanta da tamu sai mm. ga alkhairin su yayi yawa zaka ga wato sun ci moriyar lokacin mm. mu kuma a yanzu abin ya zama sai dai la haula wala quwwata illa billah to waɗannan a ta alaga malan suna daga cikin hanyoyin cin ribar rayuwa a addinance hmm. baya ga su wannan bai nufin mutum ba zai abin da wato ya shafi rayuwarsa ba hmm. kasuwanci sana'a noma kiwo aikin gwamnati hmm. aikin kamfani wani kirkira da zai tsaya yayi na wata sana'a ko wata harkarsa a ce shi ɗan jarida ne ko lauya ne mai zaman kansa ko jami'in tsaro ne ko duk wata harka wannan ba a hana yi ba amma ya sani yana cikin yin wannan harkar fa to wannan harkar ta lahira tana gaba da shi ya zama bai sakankance ya biye ma harkar duniya ta mantar da shi lahira ba mm. shi ne abin da kulasar zancen da mm. wato muke so mai ishara zuwa ga yan uwa masu bibiyan mu to kamar da ka sani ta malam ah, surutu ne dai abubuwan gasa nan eh. zan tattaka haka hatsin bara ah, na gaya maka asali ta duk na na sahel gab da magariban nan muna magana da shi ah, muka kai ga wannan ah, topic da eh da haka na gani ya kamata tsaya eh, ko ya kamata lallai an dama to Allah ya samu da saboda mu ba masu eh, saurari dama to sallallahu sallama ala muhammadin wa ala alihi wasallam wasallam masha Allah mai sauraro ka saurari shirin majalisar malamai wanda yake zuwa maka kai tsaye daga ainihin wannan kafa ta DITV e da Alwir Radio kuma mun kasance da dakta Kabir aftar a cikin wannan zaure mala tattauna mana kan mahimmancin ribatuwa da lokaci da Allah madaukakin sarki ya ba mu to kuma yanzu lokacin ku ne kuma daman ku ne za mu ba ku dama ku kira bayan kun kira a ɗan taƙaita tambayan a kuma a nesa da akwatin rediyo a takaita tambaya domin malam ya ansa mana Allah a tsaya kan maudu'in da malam ya magana maza sufuri tara ɗaya biyu shida bakwai biyar biyar sufuri biyu biyu mata kuma sufuri takwas sufuri uku tara wadda ɗaya uku bakwai bakwai biyu da na farko a kan layi assalamu alaikum wa alaikum salam ne a layi barka da barka da wane a layi ka je kai tsaye muna sa da wani to tambayan ka na ne ne Allah ba mu ji ba na idan mutum ya aikata ba a mutane a wani waje sai karanta Allah ya taimaka mana idan Allah na gode a tashi lafiya insha Allah alaikum a kaji wata layin mata wa alaikum assalam assalamu alaikum ki rage sautin rediyonki ko ki daina jinmu na alaikum assalam wa alaikun salam a cewa layi na'am hala yana jinki ya ya tambayin ki zainab

ba mu gane tambayan ba mu gane tambayan ki ba zu to aikin da ke da yarinyan ki ne kake ifa ifan duka bari mu je ga mai tambaya na gaba wa alaikum assalam wane to balarabe tambayan ka tambayan ka balarabe a gurguje nake so mutum ne kuka tare da mutum haka to ka san yana aikata abin da mai dacewa ba to amma saboda yana ko wani hadari ko wani kuɗi haka to kuma kai da gaskiya kana kallo amma ba za ta iya gaya mai ba to me sai kuma na biyu abu gurgudan malam mutum ne yake da hali kuma mutane makwabtanki ko wani abu su zo su tambaye su kuma a hali akwai abin da zai taimaka musu ya hana shi malam to wannan yaya hukuncin shi yake da fatan za a tashi balaraba na biyun kawai za mu ɗauka don shi ne yake da munasaba da darasinmu ina ganin kuma kai ne na ƙarfi ah, ah, wannan abdulrahman dan marigayi ah, daga ƙwarbai idan an rama mana idan eh, an rama ko to cewa yi addu'an nan ne wanda ka ambata cewa mutum in ya ambata za a zo mishi da shi a cikin wani hankali eh. ne haske eh addu'a ita ce lafazin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ce subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik to a ce kafaratul majlis wato wato addu'ar rufin majlisi mm. Eh, ita ce ah, limamun haƙƙi roto a hadisi game da ta game da ambata insha Allah masha Allah da ta da fatan nura ya ji sai balarabe mai gulo da shi da ya tambaya ah, mai mawadaci ne a unguwa Ɗan unguwa suka yi tururuwa suka je suka nemi tallafi yana da hali ya hana eh. kuma ga shi kai magana kan ribatuwa da lokaci eh. musamman na yin sadaka wanda mutum zai yi burin haka a kusan rayuwar shi na ƙarshe mai hukuncin shi wanda ya hana kuma mai hukuncin yan anguwa da suka je suka yi mishi magana eh a shi zuwa a roƙi mutum wato ya bada wani abu na tallafi ko sadaka Na asali yana faruwa ne an kyauta mishi zato ne kuma kamar ana mishi tayin wani abu ne na alheri kwatankwacin a ce mutum attajiri ne a kawo mishi ta a ce yallaɓai ko alhaji ga wasu kaya masu daraja wanda idan an siya za a samu riba mm. kaga masoyi ne zai maka yi wannan ishara Za ka wanda zai nuna maka cewa ka kai wani aiki na alkhairi da dukiyarka mm. babu shakka masoyi ne mai maka fatan alkhairi mm. sannan shi kuma da ya hana to mafi karanci a ce bai kyauta ma kansa ba hana wanda yayi wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsihi wanda ya rowa to kansa ya mawa hmm. kuma idan ya yi aikin alkhairi dukiyar to shi zai fi kowa moratta eh, wani lokaci kuma ta yi ba a mashi afros ne wanda yake eh, eh, yi hmm. dole ne kuma a kula da wannan su wane ne wanda ya dace su masa magana hmm. waɗanda yake ganin girman su yadda da maganar su da kuma a yanayin da aka same shi domin dan adam ne yana da kyau a kula da wannan amma dai lalle yi da za a mutum na alkhairi to yi ne mai kyau ko wani mutum wani labari da zan bayar ba ba na kusan nan bane mm. ya yi tafiya ya je wani gari yana cikin ko bagdad ah, sai yana aiko da dan shi da dan uwan shi kuɗi cewa a gina masa gida duk sanda ya samu kafila ya samu mm. karar kaza ta taho daga garin da yake sai ya aiko da kuɗi ce da Allah gashi nan a gina masa gida mm. yana ta ƙaro kuɗi yana ta ana ana siyan kaya ana ta aiki sai da ya gama zaman shi a wancan garin ya dawo ya ce ina gida yace lalle ko na siya maka gida yace to ina yake yace a ba anan na siya shi shi yana yace yana lahira shi ya sa kudin an gina masallaci shi lalle na siya maka gida amma a lahira yake to ga duk da sai ya gyara niyyar shi eh masoyi eh, masoyi eh, insha Allah to wallahu musta'an to mai sauraro nan ya kamata mu ja labulan shirin kuma Allah ya saka malam da alkhairi kasancewan wannan mujahada da kai madadin abokin malam da rakiyar malam shugaban shiri abdullahi ibrahim wanda ya damu da furu suleiman eh. abdulsalam malam daga kadir askar da muka kasance da shi ni bashir abubakar magaji da na jagoranci shirin nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh